shi mai bata mai hankali zai fi sauraro wannan shirin a nan gidan rediyon najeriya fombin fm yola ya ka sake ya bude akwatin gidan rediyon shi mu kuma da lokacin muka shirya domin kawo maka wannan shirin mai sauraro da fatan ka yi lafiya kuma da fatan ka kasance tare da mu a yau ma cikin sabon shirin ruwa duba al'amuran da suka shafi yadda za mu inganta rayuwarmu ta hanyar yin amfani da ka'idoji na ilimi da tunani waɗanda za su taimake mu a wannan rayuwar ta duniya a yau ma abdullahi suleiman ne tare da suleiman kazinu malam suleiman barkan ka da waraka barka abdullahi suleiman to akwai kuma wanda ya zama abokin bincike wani kudu abdullahi muhammad bello abdullahi muhammad bello barkan ka da waraka to na san za a iya cewa kamar panel din ya haɗu ko <laughs> kamar kamar ina ganin mu kamar tura ka ka gan ka a can mu nan biyu in ka gan ku can ni nan anan <laughs> haka to ya kamata kullum ina kan emphasizing cewa mm. ya kamata mai sauraron wannan shirin ya zama ba shi kadai bane mm. ya zama karka rinka jin shirin kai kadai mm. wato ku rinka jin shirin tare da da abokan jin shirin saboda hakan zai taimake ku wurin tattauna eh, eh. batutuwa ga mm-hmm. ai ban jin gani ba kai na bilanta na mai sauraron <laughs> eh, tattauna batutuwan bayan an riga an yi shirin sai kuma a zo a ce amala abdullahi me ka fahimta kowa sai faɗi abin da ya fahimta mhm. in na faɗi nawa ka faɗi naka sai a ce a ah, to mm. naka ga da za ka yi ga daga nan ma za a fara solving problems mm-hmm. za a fara warware matsaloli eh. kuma idan ya zama watakila mutum shi kaɗai ya ji to sai ya zama kila shi kaɗai ne yake ƙoƙarin ya warwarewa kan shi matsala eh, mm. ta yi kuma watakila ba akwai abin da ba zai iya tunawa ba so mu mukan yi shirin mukan yi abin da muke kira recording na san mutane da yawa suna da wannan suna yin rekodin na program din su su su su su naɗe shi wato a faifayi na kamar uh, audio kuma daga baya su zo suna ji eh da gaske ne ya kamata a yi haka ɗin kuma idan mai sauraron mu yana tare da mu mun ɗauko tafiya ce mai tsawo wacce ta ɗauko mu daga inda muka taso inda kamar yadda muka gaya mai sauraro muna tafiya ne har muka zo kan jadwalinmu na zero to, to hero jadawalin da muka fara da, da zero daga kan shi kenan sannan muka tafi ɓarayin abin da ya shafi thinking level wato tunani kuma eh, a sannu muka wuce wannan thinking level din za mu je kan idea za mu je mu dubi mai idea ya hmm. idea take ya take aiki ya hmm. mutum yake mu'amala da idea da sauransu hmm. kashe-kashen mutane nawa ne akan idea to ya za su yi su gane category wato ya zan yi in gane ga inda na zama ta nan ne na kware hmm. saboda wannan ɗaya daga cikin abubuwan da suke damun mu kenan hmm. bayan mu wuce idea za mu je kan abin da ake kira concept yanda idea din yake iya zama an kai amfani da shi da kyau zai je ya samar da concept concept wani abu ne concept in an ce concept samar da concept ko aiki da concept ko dai ya hmm. zama kana aiki da concept ne na wani ko kuma ka samar da concept ne naka abdullahi karamu bayani a kamar a'a mm. ka ci gaba da abu <laughs> bayani sai mun zo kai ok to eh, kenan a nan wurin a nan wurin za mu je kan kan idea za mu je mm. kan za mu je kan concept kamar yadda mm. muka faɗa daga concept za mu ga yadda theory suke eh, ka san eh, rayuwar mu gabaki ɗayanta ko ka sani ko baka sani ba kana rayuwa ne based on theory oh, theory waɗansu ne ko shugabanci na ƙasa ko ma na na ƙaramar hukuma ko ma na me kake yi kana yin sa ne based on me theory ko ka sani ko baka sani ba ko ka yadda ko baka yadda ba yawa kai kanka ma an yi theory a kanka kila eh. akwai theory da ya magana kai ya kake to wannan za mu je kan theory mu ga yadda theory yake fitowa daga mm. concept eh, daga su journal su waye waye har ya je zama abu ne wanda aka tabbatar da shi a academically abin da ake cewa a ilmance sannan za mu je kan models models da su ne kamar in mutum na karatu larabci maf'ulun biyu ko <laughs> wanda ake yake sauka a kan shi eh, wanda daga karshe dai duk abin da ake yin nan ana so a je wani wuri ne wanda shi ne aikin din zai sauka kan shi shine mai shine model ta yadda muka dauki model din zamu ce wannan model ne na na theorin da ya samu asali daga concept din da ya samu asali daga idea da ya samu asali daga thinking din da ya samu asali daga zero hmm. daga babu hmm. <laughs> to a nan gurin in muka generating waɗannan abubuwan gaba gida hmm. sai a ɗauki model din sai a rinka aiki da shi model din kuma ko dai ya zama ya zama abstract ne ko ya zama concrete kamar yadda kullum muke ta faɗa to eh, ya kamata kuma anan mu yi magana watakila ko waɗanda suke ta jira mu fa su jin muna citation ko? Eh. <laughs> Eh, ce wane ne ya faɗa mm-hmm. sannan a wani shekara yau muka magana kawai sai mu ce to wannan fa wane ne ya faɗi wannan abin da muka faɗa ba mu muka faɗa ba kuma a shekara alif ɗari tara da kaza da kaza ne mm. ko mu ce a littafinsa na kaza da kaza to ai mana aikin gafara daga wannan kamar yadda muka faɗa tun farko muna yin shirin nan ne target audience mu ba, ba mutane ne waɗanda suke kamar waɗanda muka damu da sai mutum ya yi karatu na boko mai zurfi ko ya yi karatun arabi mai zurfi ko ya yi karatun kiristanci mai zurfi ba a ko da ma bai karatun ba kwata-kwata mun ɗauko tafiyar ne daga wanda ba kwata-kwata bai karatun ba leman in ji baturi yau wato sannan kuma muke tafiya mu ma da muke din ai ba ba makarantar bane yau ba ko muna <laughs> muna koyo ne mu yau kare kare ne kawai da haka yayi fanda abin da ake yi dan haka mutumin da yake jiran mu citation mu ce kamar muna referencing mu ce a ah, eh wagan da kaji mun faɗan nan John John John Clark ko John Madu ko wani eh, Makia ko wani psychology kaza na shekarar alif tara da kaza ko shekarar tamanin 18 eh, zuwa 25 ko da bakwai ko kana jiran wannan za mu je wancan wurin in Allah yarda amma lokacin da shirin zai je a hawansa na lokacin da muka dauka cewa ba ma a primary level kamar yanzu amma muna magana ne a primary level wato kamar muna magana ne mun yi nazari ai muka zo muka fara primary level na abin da muke yi wato yanzu dai kaman Eh, kamar introduction kenan ake yau muna har yanzu muna introduction gabatarwa ne har yanzu yau to kuma muna tafiya zuwa ga can din in Allah ya kai mu can din da rai da lafiya to za mu yi kokari ya zama muna referencing don abin da ya samu ka kawo wannan magana akwai wanda suka fara tambayar mu ne kamar ba ma citation ba ma referencing kamar ba ma literature review abin da bature yake faɗa literature ko kuma malamai na jami'a suke cewa literature review hmm. da abin da kai kana duba ya yake a marhala na ilimin waɗanda suka san ilimi sanayya yake a wani wuri mhm. ya yake a wani wuri kamar ya misali aka ce ga anan garin mm. kana bincike akan wani abu mm. wani batu mm. to za ka ji ka yi literature review ka duba wani gari kuma mhm. ya ake ya ake yi ya ake yin shi mhm. ko kuma ya manazarta suka kalli abun a wancan garin to sai a sake dawowa nan sai ce to sai a samu gap sai a samu gap a ce to a nan gap din sai ka sai kai filin to wannan dai wannan duk aikin su mala abdullahi ne wannan duk ba ruwa a ciki ah, a gane to kenan a nan muna magana akan cewa wannan referencing din da citation din da literature review din duka za mu yi shin Allah yadda kuma nan gaba da in lokacin da watakila shirin ya kai matsayin secondary level watakila mu karatun mu ya kai can yawwa to za mu yi wannan to abin da muke so mu faɗa nan shine kamar mun fara tafiya muna barin critical thinking in mai sauraro yana lura da mu lokacin da muka zo kan types of thinking mun yi maganganu sosai har muka zo kan eh, eh, tunaninnika daban-daban daban-daban daban mun dubi critical thinking akan abubuwa da yawa to kuma kamar ba mu gama ba don in muka tsaya a critical thinking akan abubuwa za mu shekara goma muna magana akan critical thinking ne akan yadda za ka apply din shi akan kaza kuma mun yi analytical thinking wato tunani na hasashe wanda zai ishe mu yi hasashen abu kaza zai faru kaza in kaza in haɗu da kaza zai iya haifar da kaza to muka ce za mu ci gaba da tafiya akan critical thinking za mu ɗauki tsawon lokaci muna yi amma dai tunda mun ɗan shafa kan critical thinking ɗin wanda yake son yin bincike mai zurfi sai ya je ya ta applying critical thinking on kaza mm. critical thinking on kaza critical thinking on har la masha Allah ya ishe ka field of study har na rayuwa gaba da ka iya zama professor akan wannan yau ka iya zama doctor za ka iya zama profesa a kan wannan kaje je ka yi ta karatu wannan yana da kyau yana da kyau kuma wanda suke da so na su ga yadda critical thinking yake amfani su ci gaba da applying wannan critical thinking din method ne mai kyau wanda wato ta hanya ce wacce take da faɗi sosai za ta iya ci musu ya rayu ga baki ɗaya a rayuwar shi kuma ya taimaki mutane da sakamakon da zai je ya zai je samu to a nan gurin sai muka fara abin da ake kira moving wato ci gaba muka fara wucewa muna tafiya ne zuwa ga mu gama thinking level mu je kan idea kenan a nan gurin sai muka fara magana akan za mu je step na biyu shine abin da ake ce ma creative thinking wato creative thinking uh, shine tunani kirkiran tunani mm. na kirkira tunani tunanin da shi ne kake amfani da shi wajen kirkiran wani abu mm. wurin ka kirkiro wani abu daban wanda da babu shi hmm. ko dai ya zama wani abun din ne ka kawo sabo ko kuma ka samu dama akwai abun hmm. sai ka yi amfani da creative dinka sai ka kara abun hmm. ya wuce inda yake da ya je wani wuri na daban so wannan shine abin da ake ce ma critical aminan creative thinking a dan karamin takadiri kenan to wannan creative thinking din bai samuwa sai ka samu creative mind wato, wato zuciya mai yalwa zuciya mai faɗi mm, wacce take iya ɗaukan abu dewa ta yi ta sarrafa wanda ta yi amfani da faffaɗar tunani mhm. wajen samar da wa'annan ka san mutum in ya kure a rubutu bai kure a magana ba ni kanka wala abdullahi kai magana ba <laughs> ba ji san ji kan ba jinka wani faffaɗan mm. tunani da mutum mm. zai yi mm. wajen samarwa kansa mm. wani abu da zai sabon abu kenan mhm, sabon abu eh. zuciya kenan kamar ta zama faɗa zuciya wasu daga cikin abubuwan da suke damun mu ko a zamantakewar mu ta yau da kullum muka duba za mu ga muna da tsukakken tunani ne muna kuma tsuke zuciyarmu zuciyarmu ba ta faɗi da za ta iya accommodating abubuwa da yawa in in zuciyarka ba ta iya yin faɗin da za ta ɗauki cewa muna da diversity muna da faɗi mm. a ƙabilu ba a adama muna da kabilu 87 in zuciyarka ba ta iya yalwan da za ta ɗauki kabilu 87 ka tafi tare da su lafiya lafiya ba kana da kana da tsukakken zuciya malam mm, in dai zuciyarka kuma ba ta iya ɗaukan ka rayu da mutanen da kuka manta a addini ba mm. kuma ka ba su dukkan hakkin su na addini su ma su baka dukkan hakkin ka na addini in dai har baka iya wannan ba to muna iya cewa kana da tsukakken tunani da kuma tsukakken zuciya amma abin da muke kira faffadar zuciya wacce za ta iya ɗaukan abubuwa da yawa a lokaci daya ta kuma ɗauke su ta ba ma kowanne muhallinsa ta yi amfani da shi a lokacin da ya dace a inda ya dace a yadda ya dace domin ta samar da abin da ake kira wato creative thinking in baka samu wannan faɗin zuciyar ba wanda ake kira creative mind wato faɗin zuciyar sai ba ka wannan dama sai ka kai applying sai ka samar da mhm. abin da babu shi ko kuma ka yi improving wani abun da dama wani abun da dama yana nan dama yana nan mm. kenan a nan gurin a gurguje kawai abin da za mu iya faɗa ne mun zo kan wani marhala ko wata marhala in hausa ce wata marhala wacce za ta iya taimakon mu mu dubi abin da ake kira factors wato dalilai ko waɗansu abubuwa waɗanda sanadinsu ne sanar da kenan zamu ba dalilai ba za zamu ce sanar da ko sabubba hmm. eh sabubban da suke taimakawa mutum ya zama shi mutum din ne mai creative ah, mind wato ya za a samar da mutumin da yake da faffaɗan wannan zuciyar wataƙila masu sauraron mu a yau za su ce da muna magana da su ne yanzu kuma mun fara magana da da 'ya'yansu hmm. ba kuma 'ya'yansu ba muna magana da su akan 'ya'ya wato muna magana da mu da kanmu yanzu kan akan maganan 'ya'yanmu ga za mu taimaka ma 'ya'yanmu su zama masu wannan faɗa zuciyar domin a duk rikice-rikicen da muke gani da tashe-tashen hankula da rashin tabuka wani abin a gani a duniya yana samo asali ne sakamakon wannan tsukewar zuciyar da tsukewar tunanin to in muka ci gaba da samar da yara ƙanana waɗanda suke da tsukakken zuciya da tsukakken tunani to ba mu da wata fata ta gari ta wuce bature tunda mu yanzu mun ɗauka cewa bature ya fi mu ne ɗaya daga cikin abun takaici da muke tare da shi kenan jin cewa wai bature wani wata tsiya ce bature ya fi mu shi duk abun da yayi mai kyau ne mu kuma ba za mu iya mai kyau ba to muka ci gaba da samar da yaran da suke da tsukakken zuciya da tsukakken tunani to har kullum bature zai rika zama wani abun da za mu gani mu gani ya fi mu ko ya ya yana da wani abu wanda mu ba mu da shi wanda kuma wannan kamar manufan shirin shine mu cire wannan tunanin mu gaya mu bature cewa akwai wasu lokutan da shi bature ya kira su dark ages shekaru ne na baka duhu duhu a wurin shi hmm. amma lokacin da bature ke kiran shekarun dark ages haka din ne dark ages ne a wurin shi ne dark ages amma a wurin adam ba dark ages ba ne musamman masu addini za su iya ce maka an annabawa da yawa hmm. annabawa sun zo da mene sun zo da shirya ne sun zo da shiryarwa ne sun zo da abubuwa ne masu kyau da ilimin muka da sauransu sun zo da haske da yawa shi kuma yana kiran shi dark in bature ya ware wani lokaci a rayuwa ya ce wannan dark ages ne a wurin shi ne ya zama dark A kai a wurinka ba dark ages ba light ages ne kai a wurinka ka shekaru ne masu haske kenan a nan eh, mun dan dubi wasu factors da wasu sabubba sabubba eh, da za su iya taimakon mu wurin samun da eh, yara masu faffaɗar zuciya yara masu yalwataccen zuciya yaran da suke da tunani mai kaifi wanda zai iya samar da al'umman da za ta fi bature nan gaba daga cikinsu mm. akwai samun iyaye mm. ko kuma mm. masu ba da tarbiya mm. shine na ɗaya mm-hmm. na biyu kuma akwai wato abokai mm-hmm. na uku akwai ilimi mm-hmm. wato bangaren abin da shafi zuwa makaranta haka mm. samu ilimi ai karatu sannan na hudu akwai wato yanayi ko kun ce ya za ce ya za a bace environment ne eh, environment wato muhalli muhalli muhalli eh, inda mutum ya samu kanshi da kuma al'ada na biyar akwai experience wato gogayya to gogayya kasar <laughs> <laughs> gogayya ta yau da kullum to mm. gogayya ta yau da kullum sannan sai na wato shekaru mm-hmm. na rayuwa na rayuwa to wannan waɗannan kamar abinda shi mala abdullah muhammad bello yake karanta kamar waɗansu sabubba ne waɗanda waɗanda za mu yi amfani da su a wannan shirin wurin kowanne maudu'i ne kowane mako za mu zo mu tattauna ɗaya ne sai mu wuce wani mako mu zo mu tattauna ɗaya sannan kuma in muka kammala tattauna su in suka samar da abin da ake kira creative mind din to sai mu zo mu dubi to ya creative mind yake samar da abin da ake kira creative thinking yadda tunani din zai wanzu ya yalwata ya ba da sabbin abubuwa har wanda za mu ga concept jewa suna ta kwarara wallan mutane suna ta daukan concept suna ta formulating sabbin concept ai ta yi a ta ci gaba har akai wani matsayi a rayuwa to in muka dubi wannan za mu zo mu dubi structural thinking kamar yadda za ka yi structure musan gidan rediyon da muke magana na akan structure yake in ka dubi kansa kan karafunan da ake yi magana har su je ga wanda ke sauraron mu yanzu structure ne an yi wani tsari ne na daga kaza sai kaza sai kaza shugabancin gidan yana kan structure ne dole akwai wane da wane shine shugaba wane mabiyi wane kowa da aikinsa ko mota ka gani zaka ganta da structure so kuma kenan duk wani abin da mutum zai yi na planning duk abin da mutum zai yi na na tsari dole tsarin ya zama yana da wannan structure din ko ya sani ko bai sani ba komin shi yake akan structure yake to amma in bai san yana yi akan structure ba akwai wani ya tunda bai tunda ba zai yi shi abin based on priority ba ko hmm. kuma abin da eh, yan economy suke cewa scale of reference ko zai zama zai ɗauko na farko ya kai shi na uku ko ya kai shi na karshe ba eh ko kuma ya kai shi na karshe to wannan kaga wani abu ne da zai zama kamar kamar yana ta kwaba al'amuran ne to za mu je kan structural thinking yadda yadda mutum zai tsara wannan structure din na na tunanin bayan ya samar da creativity din sai ya samar da structure wanda zai bi ta kai har ya kai wani wuri wani level sannan za mu zo mu dubi abin da ake ce ma idealism thinking wato tunani na samar da idea din Mm. wannan muka zo kan idealism theories masu yawa da yawa sun yi maganganu a kai ko da ke ba za mu shiga cikin theories ba kawai dai za mu yi shi surface kamar yadda muke yi yadda muka faɗa muna primary level ne na na na shirin Tunda target audience namu su ba ƙwararru ba ne ba wai dole ya zama ƙwararru ba ne kamar mm. mu ma ba ƙwararru ba ne mu da su din muna tafiya tare ne kenan ya kamata ya zama muna tafiya tare ba mu girma tare mhm. ba mu bar wani a baya wanda ke wata kila bai fahimce mu ba sannan bayan nan to muka ji idealism din wurin bangaren thinking din to sai daga nan ne za mu faɗa kan idea generation yanzu za mu tafi kenan yanzu mun wuce tunani mun tafi mun tafi kan sakamakon tunani mm. shine mai idea idea muka zo kan idea za mu zo mu dubi menene idea din kanshi idea ba wani abu bane illa wani abu da yake yake yawo a cikin zuciyar mutum wanda ke ce masa yi yi yi kuma kowa yana da shi sai dai bambanci watakila ka samu wani yana da shi jewa mm. wani yana da shi mm. kaɗan amma dai lalle kowane ɗan adam yana da wannan yiɗin da yake zuwa masa a ransa mm. to wannan za mu zo kan idea psychologist ma suka kira shi id to mm. <laughs> ego da super ego to za mu je kansu id da eh, <laughs> super ego da super ego da ego da super ego din mm. <laughs> wannan kenan to sannan in muka muka dubi wannan wata da yawa yanzu da kace super ego da kace ego da kace id da yawa da suka karanta psychology su fara ta wannan mutane ba karanta psychology suke yi su fara tuna ba dole eh, eh. tuna abin da suka karanta ba abin da suka karanta da yawa sun san shi sun amfani da shi kuma a karance wasu suna aiki da shar yanzu ba dole ya zama pure psychology ne muke yi ba mu ba malaman psychology ba ne yadda za mu yi mu tseratar da tunanin yan matasan na yan shila wanda su suka yadda a kira su yan shila ko ba su yadda ba amma dai al'umma ta gansa a matsayin yan shila ya zama su din nan su ne suka zama kamar suna barnata mafi tsadan lokaci a rayuwa shine 14 zuwa 24 na rayuwarsu so asalin maganar da muke yi muna faɗa ba da kowa muke yi ba muna magana da wannan matasan ne saboda ana bin su da bindiga da tiyagas da wannan irin karfi to ba mu ce kar a bi su da karfi ba ba mu kuma ba da mu ce kar a bi su da karfi ba amma abin da muke faɗa mu kuma to ta yaya mu kuma za mu yi mu kuma bari mu zo da abin da yake shi kuma ba da karfi ba ne da magana ne mm, da tunani da magana da shawarwari da yanda ya kamata a yi tun da dama idea din yana nan yawa to shi ne kawai asalin kwakwalwan da tunanin yana nan kuma shi ne yake ba su din ma daman je kai kaza je su yi abu to maimakon su to an in aka yi kokari aka divertin nasu ta hanyar da ya kamata su cewa wannan yi din da yake zuwa maka kullum din nan mm. ya ce ma yi mummuna kana da karfin da zaka ce masa ba zan yi ba mm. akwai kaza kuma to kuma yana iya ce maka yi mai kyau to ka mm. bi mai kyau din kuma kana da karfi kar ka jira Allah Allah ba zai maka wannan ba kai ne za ka yi Allah taimakon ka ne zai a wannan marhala kar ka zo kana ta dora wa Allah laifi shi Allah ya yi ka ya baka dukkan dama kana ta ganin shi kaman shi kake jira ya gyara ka wai wani ma lokaci wai an ce wai wasu sun je sun yi abin da ba kyau ba mai kyau ba sun je sun yi fashi da makami ne bayan sun karbi kuɗin mutane sun gama sai kuma suke ce musu suka ga wani ya yi kama da mai addini kamar fasto haka suka ce masa fasto a taimake mu da addu'a fa mu bar abin da muke yin nan ha wani isgili yake yi ne ko da gaske yake yi gaskiya baya bukatan addu'an fasto kafin ya bari yana bukatan yana bukatan na farkon ne ya bari abin da fasto ya kamata ya mishi ne ya roƙa masa Allah ya gafarta masa abin da ya a baya amma mm-hmm. ba fasto zai maka addu'a kan ka bar wannan abin ba lalle kuma fasto ma yana cikin waɗanda suka zama victims <laughs> <laughs> suka zama <laughs> victim of circumstances mm-hmm. so abin da muke faɗa shine target audience mu gaskiyar magana in ma ka hau kai ba dan wannan madudun ne to ka dai hau ne kan jirgin amma ba mu ce ka sauka ba amma kuma dalle dai ba da kai muke yi ba <laughs> so muna yi da waɗannan ne to kenan muna duba abubuwan za mu zo mu dubi ah, idea generation kamar yadda muka ce da, da, da idea application akwai wasu applied ne wasu suna, tuna, suna da tunanin idea din ya zo musu zahiri yake bai wanda Allah ya musu suna da tunani suna da yalwan tunani sosai amma in suka yi tunanin nan su ba za su iya aiwatarwa ba su ba masu aiwatarwa ba ne za su baka shawara ne kawai su kuma hanyar abincin su da Allah ya ba su abinci kenan su za masu tuna abin da za a yi ne mm. su ga mutum eh, to ai dama ba mm. to ai dama Abdullahi Suleiman duk da ka ga mutum criminal mm. to za ka samu mai tunani ne sosai shi sa suke da dabaru eh in ka ga mutum aka ce maka criminal ne to tunaninsa inda zai amfani da tunanin ta wani hanya mai kyau to mai kyau to da zai shi masa amfani. Shi suke ci gaba da ba ma mm, jami'an tsaro mm, wahala. Mm. Don jami'in tsaro ya ji ya karatun shi ya yi tunanin shi ya gama komi ya fitar da dabara ta hannun dama shi kuma sai ya fito da hannun hagu. In ya fito ta hannun hagu kuma sai ya fito da shi sa ka ji yan sanda suna da wani yare ubi a on the top of the matter. <laughs> <laughs> muna kan lamarin kullum mm. na san da kullum labarin shi kenan yana kan lamarin mm. saboda me saboda duk abin da ya gaya maka yanzu yana gama gaya maka to kafin ya ankara wanda ke magana a kansu komai zai iya wa. komai zai iya canja wani lokaci ma suna jiran shi ya magana yana magana in ya faɗi strategies dabarun mm. da suka shirya to kafin ya saukar daga kan microphone din sun canja sun canja dabaru sun canja wanda ke sun canja to shi yasa shi yasa shi criminal yana da yana da asalin kukulwa na tunani inda zai amfani da shi ta hanya mai kyau din shi kenan ya tsira da kansa kuma ya tsiratar da mutane shi yasa su jami'an tsaro wani lokaci ya hutar zaka ji suna cewa mm. mu ba za mu faɗi irin matakan da muke so mu ɗauka ba eh. Eh, a nan mm. saboda gudu ne <laughs> to a nan idan muka je kan wannan zaka ga wasu suna da wannan baiwa ta cewa za su yi tunani ne sai su sayar da tunanin mm-hmm. to wasu zaka ji zaka ga mutum yana cikin talauci ba a rayuwar shi ya talauci ya zama talaka amma kuma ga baiwar da Allah ya bashi fa shi wannan ne shi yaje idea generator ne yana iya generating idea ya applying ma wasu mutane amma bai san cewa wannan baiwar ce Allah ya bashi don ya ci abinci ba sai yaje yana ba mutane shawara a kawai haka kuma shi kuma yana raye a bai da ko sisi ya dan uwa ina mara zaki da zai yi kace maka yana taimako ne eh ya taimako yana da kyau kai taimako in kai taimakon aka biya ka still kai taimakon ne ka eh? taimaki wani shi kuma ya taimake ka ka taimake shi ka wanke masa hannu dama ka taimaki eh, kanka ka taimaki wani to bai wace da Allah ya baka kake da wannan tunani na samar da ideas na cewa wani yi kaza mana wani inda za ka yi kaza za ka ga sun kore su sun ga mutum za su ce masa kai ina da za ka yi kaza da za ka da zaka samu mafita a rayuwanka so ka yi kokari ka muhimmantar da kanka ka zama da abun kamar wani ofis mana ka tallata kanka ka nuna mutane abin da zaka iya yi akwai mai gida na abdullahi labari na cewa karkare na kanka karkare na kanka slogans na shi eh slogans ne kullum kada kare na kanka kenan in ba kare na kanka ba wannan bai wanda Allah ya baka na cewa kana da tunani mai fadi wanda za ka yi amfani da shi ka ba mu mutane shawara wasu mutanen a duniyan nan su zo su rayu a duniyan nan har su koma ga Allah su ba wai an yi su da baiwan cewa za su iya yin tunani su aiwatar ba ne za su iya yin tunani ne akan ya kamata a yi kaza su ba da shawara to kuma ba da shawaran nan mm. nan ne gap din da muke magana da zai ya zo ya filin gap ne tun da dama ya kamata a yi kaza ka ba wa mutane shawara suka gane za ga mutane suna yawan mamaye shi mm. wurin yin abun su suna ta mamaye shi wurin yin abun su amma da zai kwanta asibiti ba ruwan su da shi saboda yanzu yana inda ba zai iya taimakon su ba to taimaki kanka mana in ka ba su shawaran su dan baka dan ajaran kalilan wataƙila in ka kwanta a asibiti sai ka amfani da ɗan ajar ɗin kaɗan kai ma kaɗan kula da kanka ko kuma ka kiyaye iyalinka da sauransu da sauransu so za mu zo nan gaba a cikin dukkanin shirye-shiryen za mu zo kan wanda Allah ya ma wannan baiwan hmm. da yadda za su yi amfani da wannan wannan baiwan sannan akwai kuma za mu je ga karo na biyun su waɗanda su kuma suke su kuma idea generators ne suna generating idea suna kuma aikatawa oh suna applying abdullahi min bayani akan wannan eh mutum ya yi tunani in ya samu faɗan tunani da zai zauna ya ci to ya kamata a yi kaza da kaza da kaza da kaza mm. sai ci to a ah, to me zai hana shi ma shi ma shi shi fi dacewa ma ya wannan wannan abun mm. kawai sai dai ga ba tare da abin nan ba ya fara yi kawai mm. to wannan kaga shi Allah ya mashi baiwar zai iya tunanin idea kuma ya applying idea din ya yi ta to kaga kenan a nan gurin shi ba dole sai ya ma sai da idea din ba shi kuma yanzu shi ana son a gan shi mai da sabbin concept ne sabbin kirkirkirkirin abubuwa waɗanda za su kawo ci gaba ma rayuwar ɗan adam kenan kamar muna muna shafa kan maudu'an da za mu yi ne daga nan zuwa watakila kafin a fara ramadan saboda shirin zai sake tsayawa zai tafi hutu sai bayan ramadan ya sake dawowa mm. kaga kuma yanzu watan kusan watan rajab ya kama mm. a ah, gidajen rediyo yawancinsu idan ramadan ya zo saboda daukan ɗawainiyar tafsirai da ake zaka ga ah, ana tsaye da dukkan yawancin programs da ake a gidajen rediyo so mu muna tsammanin program din zai huta daga zaran an ce ɗaya ga watan ramadan to amma abinda muke faɗa shine wannan kaman inda muka kaddamar da wannan shirin shi mai sauraron mu ya ci gaba da bibiyan mu kuma in yana so ya ji wasu shirye-shiryen da muka yi na baya yana iya bin mu a waniltu media kamar yadda muka faɗa kuma muna nan a wannan makon za mu designing na na facebook din da yake biyarin wannan sunan na waniltu facebook uh, muna da waniltu media wanda muka riga muka saka shirye-shiryen da muka yi a ciki kuma muna kan sakawa in ka ji yanzu mun yi wasu video saka wani video ne wani kuma audio din mm. to za ka je ka in kana so ka yi abin da ake ce ma review kamar ka ka sake jin abubuwan da muka yi a baya watakila waɗanda baka same su ba in ka hau kan youtube in ka clicking maniltu media za ka iya samun waɗannan abubuwan kuma muna ci gaba da downloading har wannan shirin da muka yi yanzu za mu sake downloading din shi duk wanda muka yi da su a baya za mu ci gaba da download zai zama kamar wani wuri ne wanda kana iya yin amfani da shi ka ji dukkanin shirye-shiryen ehm, zan iya cewa a wannan gaban ba muna yi ne don ka ba mu naira biyu naira uku ko kuɗi ko wani abu ba in fact in ka bayar din da kyau ka taimaka ma al'umma hmm. in ka ga kamar akwai wani bukata da al'umma take da shi kai irin wannan shirin ka ga kamar akwai bukatan ka shirya wani semina ne ka kira mutane a zo a yi magana akan irin abubuwan da ake magana a nan kai abin da zaka iya yi kenan shi kenan hmm. kana iya yi a kofan abu da take good idea kowa hmm. a cikin mu ya tabbatar yayi wani abu tarihi ya ya tabbata cewa mun rayu a lokacin da an yi waɗansu matasa da ake ce ma 'yan shila ko sun yarda da wannan sunan ko ba su yadda ba ba muna ɗora musu sunan ba ne kuma dole mu ne mu nuna mawayan na yaran soyayya mu sake jawo su cikin mu mu jawo su cikin mu mu gaya musu su yan uwan mu ne su mutane ne kuma mu gaya musu ba a celebrating criminal ba za ka taba ganin ran da za a ce yau an taru a za naɗa musu shugaban yan fashi rawani ba saboda wai shugaban yan fashi yayi bajinta ba ba ka samu ba duk abin da kake yi mummunan nan ba zai taba zama wani abu ne da za ka yi alfahari da in fact in shekarun suka tafi za ka ji kunyan ma a faɗi cewa ka taɓa yin kaza mutane da yawa wasu sai ga wani mutum ya taɓa satan wani abu kuma ya zo ya zama wani abu a rayuwar shi wala ba zai so a faɗi wannan tarihin ba to don me za mu yi ta aikata abubuwan da za su zo su zama da rayuwarmu na gaba abun faɗa to kamar muna kokari ne mu a nan hmm. mu yi abin da za mu iya yi kuma kowa ma yana da abin da zai iya yi kar ka ɗauka cewa kai mai sauraron wannan shirin baka da abin da za ka iya akwai akwai abin da zaka iya yi ko kaɗan ne kuma in ka dubi ishu da ke gudun a inda kake za ga ishu za ka iya koda da shawara ne koda da naira ɗari biyar ne ka taimaki wani yaron da ka tabbatar cewa iyayensa ba za su iya kai shi makaranta ba haɗa shi da yayanka ɗauko ɗaya a cikin community ɗin. ka haɗa shi da yayanka ka kai shi makaranta za ka ga kana biyan school fees ɗin ba za ka ga bambancin ba in ba za ka iya haɗa shi da yayanka a makarantar kuɗi ba to shi din ka kai shi makarantar gwamnati ka kula da shi a makarantar gwamnati tunda ma sai dai ka je ka bada kuɗin PTA ne kuma concept din fa shi yaron da ya lalace ko kuma ake ganin shi criminal ne in mutane suka bar shi a matsayin shi criminal kace ba ka gyara shi ba za ka gyara naka to shine zai dawo ya bata naka shine zai dawo ya mai da naka din ko ya bata su in bai bata su ba kuma sai ya dawo ya zama musu masifa ya hana su rayuwa so dole ne so dole ne ni ko wani lokaci ma zaka ga ko ba don wannan ba ma mu ma yi dan Allah mana kawai mu sauke wani nauyi da yake kanmu na cewa muna rayuwa a cikin al'umman da tana da fama da matsaloli kenan mu nan ma da muke wannan shirin da gidan rediyon din gaba daya yana yin abin da yake ake ce ma social responsibility ne kamar wani bangare ne wanda ya zama dole ne mm. kaɗan yi kai malamin jami'a kai ma kana da social responsibility ka a cikin social responsibility na malami na jami'a ko malamin secondary ko ma malamin ina ne a cikin abubuwan da yake ya zama wajib a kan shi shine creating wani abu da zai koma ma community sa ya je wurin community din ya yi magana da su ya dubi wani gap ya yi feeling gap din wato banda koyarwa a jami'a banda koyarwa a jami'a ka saka glass kana ka tsaya a aji, mai kusurwa hudu a'a glass din ka sake duba shi sake fita ka shiga cikin al'ummanka su abin da suke dubawa shine su ai ɗaliban da suke jami'a su ma sun fito daga cikin society din da kyau eh in suka ilmantar da wannan ɗaliban ɗaliban za su koma cikin al'umma eh. su ma su je su ilmantar da al'umma haka kuma bai hana su kuma su sake komawa su ma su samu al'umman ba eh, wani ƙari ne mm, eh, wani ƙari ne na su sake dawa su samu al'umma muna buƙatan ilimi fiye da yadda muke buƙatan tuwo mm. muna buƙatan ilimi fiye da yadda muke bukatan abinci kwarai domin dukan suna cikin basic need of me mm, rayuwa idan baka samu ilimi ba to tuwon gashi nan ma ba za ka san yadda za ka ci shi ba farko abin da muke samu a rayuwa shine ilimi in ka ga yaro an haife shi yanzu ya fashe da kuka ilimi ne ya zo mashi cewa inda yake fa yanzu ba ya bambanta da inda yake dazu ilimi ne ya ga wani wani weda ne ya ji daban wataƙila ko wannan ne a zonan ko wannan ne ke sa shi kuka kar kar shiga cikin layin likitoci amma dai lalle ba shakka ko ba menene ke sa shi kuka akwai dai cin cewa wani ilimi ne abu nan ya zo masa kuma ga yana neman eh, inda zai sha nono akwai abun da yake gaya masa yana buƙatar nono ne ilimi ne san shi shi eh, shi mutum mm. abu bin ya abin nashi akwai jiki da gangan jiki da kuma ruhi shi ilimi akan kama abincin ruhi ne kuma ce abincin ruhi ne kai tsaye shi kuma jiki shine tuwon da kake magana din yawa to kaga ruhi yana bukatar mene yana bukatar ilimi kuma in yi da gangan jiki kuma a duk lokacin da kaga jiki ya aiki mhm. to umurni ne na ruhin shi shine ya dauko eh. in sa'aba ta taba wakawa babaraya eh, idan a ce na waraya ice ba zai yi asara ba ta idan a ce da maraya in ba ta taba wakawa ba maraya babu maraya To mai sauraron yana iya kiran mu akan layi sifili tara sifili takwas uku biyar takwas biyu ɗaya hudu sifili ko kuma sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili ɗaya domin tattauna tare da kai a cikin wannan shirin a daidai wannan lokacin kuma ga sunan sun fara kiraye-kiraye. Hello? Hello? to ga wanda zai kira mu ya sake ya kashe sautin rediyonsa saboda mu samu ji daga gare shi hello eh da wa muke magana to bismillah ok to kawo youtube din ne to insha Allah sunan shi to media za ka iya hawa kai hello muna godiya eh sai ka daga murya da wa muke magana muna jin ka hello yau wato bismillah ko network ne nan a ah, ba network bane wannan kamar rage sautin rediyon ka hello akwai matsala ne to ba matsala kawai dai mutum yana sai ga kira ne tukunna zai fara shiri na me zai faɗa <laughs> hello wa alaikum salam barka da haka barkan ka dai sunanka na kai sai na magana muktar isa daga nasarawa malam muktar isa muna jin ka eh, yau ne farkon shiga wannan shiri dai ina saurara ma ban taɓa kiran wa a gaskiya wannan shiri yana matukar mutum na sosai da ni kaɗai ba a mutane da su suna sauraron wannan shirin ba abuna za mu ce da kai sai da Allah ya kara basira ya kara tsofaka musamman kullum dai matasa a tashi kara a a ce za a dogara da aikin gwamnati ko na ni matashi ne na yi karatu amma bai manzaya na ce za a yi da aikin gwamnati ko na makamancin haka ba hmm. ina nan na harka muna addu'a kai bara a ce a tsaya wai duk mafi aka tafi yanzu ana ce a ce aikin kaza a ce aikin kaza a ce aikin kaza ni kira nake ga matasa. Hmm. Muna godiya sosai ah, mutanen Nasarawa kace? Eh, sabo na sabo za ku ƙara mana wannan website da kake na kiran YouTube da kake magana kai don gaskiya ban rike shi ba ina buƙatar samu wannan kiran YouTube insha Allah da za mu bi sauran Wa Nil to Media wa W A N I T U ah na tsallake wa Nil to N I L T U Media. Na godiya sosai. to da muna godiya sosai hello wa salam yawwa barkan ka dawa na Mala idris alhamdulillah ya kokari ya fama to lafiya kalau muna jin ka to eh, na farko muna gara muku addu'an fata alkhairi da wannan jajircewa da kuke Allah kana basira hmm. eh biyu kuma kamar yadda kake magana wato shi kansa dan adam yana buƙatar sanin wane ne shi tukunna Mm. dan a cikin halittu ubangiji bai halicci wata halitta da take da karanci ko martaba dan adam ba mm. idan ka duba a alkur'ani suratul isra'i sura ta sha bakwai ubangiji yana cewa wa laqad karramna bani adama wa habannahu fil barri wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibati wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tabdila mm. dan adam ya fara sani wane ne shi mutum ya san kansa to duk wata marhala ko ni mataki da yake bukatar ya taka na wani abin da zai gari abin ba zai iya ba babu shi hmm. daga Allah ya masa arziki da basirori da fasahohi da abubuwa da yawa da duk abin da ya gari abin zai iya yin sa su wannan mutane su fara sani su aine ne su abu na biyu kuma maganar gudumawa da kake magana za a bayar a rayuwa dole ne mu dauka idan kai kokarin ladabtar ko bawa mutum da ya tarbiya anguwa ka tsira ta al'umma idan kana ga abin ya tsaya kan 'ya'yanka kawai kai shi kenan babu ruwanka da makwabta to wallahi 'ya'yanka ba su tsira ba inda hmm. zaran dan makwabci yana nan ya fada ka to kai ma ka zama biki hmm. saka la ya jani dole ne mu rinka tausayawa na kasa da mu mu rinka jinkai na kasa da mu mun san yatsu mu ba sa daidai mutane suna da bambanci Allah ya tibita kowa kan kowa daga ƙarshe muna muku addu'a fatan alkhairi Allah ya kara basira da fikira da hazaka a huta lafiya. da lamuna godiya Malam Idris a yan Bello. Hello? Wa alaikum salam. Wa alaikum sunanka. Aliyu ne daga Yola Sauran Local Bismillah Mala Aliyu, muna jin ka. Na ce gaskiya shirin kuma yana ilmantarwa sosai. Kamar mu masu zaman bangar nan da ya mu ɗan tashi. Hmm. Eh, mu yi abin nan. Ai, ba wai za ku bane. Ba za ku bane ya kamata ka ce ba, ka ce kawai kun tashi. Eto eh, muna kan tashi. Ya ba kan tashi ba, kuna kan tashi ba ku tashi ba kenan, ku tashi ka tashi kawai, ka ce ka tashi kawai. to gobe ka fara kawai, na gode. Eh, to muna godiya sosai. Hello. Wa alaikum salam, sunanka. Ana magana da Umar ma jinka. Da misali kaman kana dana cewa bayan ziyara mafuta

Hello? Hello? To wannan akwai matsalar network a kan shi. Hello? Alaikum salam sunanka? Malam Sama'ila ɗan kare kare bismillah. Hmm. Duk wani abu da za ka yi kar yi tunanin waya kana zaune kawai. ka tashi ka tashi ka nema kawai dan a zamanin gaskiya duk da matashi yake wani sana'a hannunsa to madalla muna godiya hello wa alaikum salam na muna jin ka magana da kuka yi na concert na ya burge ni sosai da Ban mu suna abuna amfani da musamman a ba suna da namun tarai nako ya shi wani concept da kake magana a kai ok concept na na na me daya ciki concept din suna da yawa las ok concept na las na alhaji sani alhaji mahmudu sani jada to kai kira ga gwamnan mana tunda kana kana kan rediyo Ta muna kira ga gwamnati ya kamata ya duba domin abin da yanzu abin da matasa suna zaman banza ba aiki ya kamata abin da a dawo wani aiki kai to madala muna godiya to ana iya ci gaba da kiran mushi wannan yana kira ne ga a sake farfudo da wuraren koyar da sana'u da tsohon gwamnan adamawa vice admiral murtala marinero yako ya kafa na san gwamnatin na a farko farko ta ce za ta farfado da shi ba kuma dai ah. to an dan ji shiru za a tuntubi gwamnatin din hello alaikum salam sunanka muna ji da wa muke magana to hello hello Eh, muna jin ka dawa muke magana to kawai baka jin mu ne eh, lafiya hello eh dawa muke magana to bismillah ka kashe rediyon nan rediyon nan ka kashe shi ka kashe rediyon nan eh muna jin ka kashe. yanzu a sai nake okay ba bacci dare da rana okay Allah ya samu gwargwarza to amin amin wane ne kace Joseph daga Gewa na karamar hukumar Lamurdi. Aya, to madala menene kuke nomawa a a a Gewa na? Ma noman shinkafa. Ah, shinkafa. na taɓa yin noma a garin ku ai na gode <laughs> a na taɓa yi ai na taɓa ina ba da gona a wurin na gode mutanen gewa da mutanen kirki ne na san ku sosai na gode sosai to amin muna godiya yawwa hello lafiya sai ka daga murya ka kashe rediyo alhamdulillah to muna godiya <laughs> hello eh da muke magana tare da yawan ne daga karamar hukumar har da kwalalo da jihar taraba to muna jinka to muna godiya hello wa alaikum salam eh kan ne sake da na manta da kan da da oh baka fahimta ba ma kuma ka kira yau a'a na na na na na ba da kuma wani na na musamman na na sautin rediyon ka to abin da son magana kai shine game da cewa matasa a tashi a nisa ya kamata a ce mutane masu wanda shi ne anguwar suke ce kowa ya na ya mai ya ce a duk ba ko dana ba wajen taimaka ba yana da kyau mutum na kokarin hazaƙar neman abu a ce ma sai ka na karfi zuwa kafin da ko da ma bai ko da ma bai da kokarin nema hmm. ko da ma ba sharadi dan sai yana da kokarin nema kafin a taimake shi ba hello hello assalamu alaikum wa alaikum assalam sunanka kebi da ke rubuta Najeriya direban kekara ce madalla muna jin kamalan kebi eh, tashin farko dai alfishir zan muku to goro dan wannan shirin gaskiya ya yi tasiri sosai akan abokina to wani abokinka <laughs>

yawa kai zai kuna tare da muhammad ibrahim daga nan kajin jawar fata alheri na ke muku kullum na neman ku ba na samun ku to mun gode yau kan ka same mu muna godiya sosai eh, ka el joro na son tambaye shi a ina ne ka el joro ne yake to kaga wannan ba Allah ya ce shi ya daina shan ya ce shi ya ɗauka da shi kake eh oye da ai wannan shine wato asalin ma eh. dalilin yin shirin eh. domin in aka yi magana din hmm. sai kaga kaman ai an ɗauko ka ne aka ajiye ka da kai ake yi da rai shine muka ce ah, ba muna magana don mu shirye da mutane ba ne <laughs> mutum ɗaya ne muke so mu canza wa tunani mutum ɗaya tunaninsa ya canza shikenan an ci riban wannan aikin amma kuma mutum ɗaya din to kai kuma mai sauraro ka zama kai ne ma mutum ɗaya. yawa shikenan mu mutum ɗaya ne target din mu amma in ka in ka in Allah ya ce ba ke ka kai kuma ka zama kai ne wannan mutum ɗayan shikenan hmm. yanzu kaga shi wannan ne keke na beb din kaga shi ne kenan <laughs> hello lafiya kalau suna na Abdullahi Suleiman sunan ka fa suna na Mr. Vincent Paul amma fi sani da gobe su daga gare to barkanka da warhaka muna godiya wato abin da nake son in kara akan wanda abin da muka faɗa shi ne ka hmm. san kamar mu ɗan adam ɗin wanda Allah ya yi mu ba mu ba mu zama mu ne su mu zanna mu tunani hmm. me ne nake yi me ne na ya kamata in yi abin da nake yi na zai sa ni in karu ne hmm. zai sa ya jama'a wanda suke kusa da ni su karu ne ko kuma babu kana da karfin da za ka yi Allah ya bar maka idanuwanka guda biyu kafafuwa hannaye kanan da lafiya ba wani abu ba ya kamata ka zanna ka su ka tashi ba wai sai ka je ka aikata wani abu wanda bai kamata ba kafin ka samu ka so ka ci ba kuma a duk yanayin yadda kake har yanzu har gobe ne ba ka wuci karfin ka je ka nema din ka samu ba muna godiya sosai mun gode da dattakunka sosai muna godiya Allah ya saka alheri wato yana magana akan analytical thinking mm. wato a hasashe yadda mutum zai hasashe tunani ya gane shi waye ne mm. ya ya kamata ya yi amfani da wannan shi waye din da ya gano wannan baiwar da ya samu mm. hello alaikum salam kana kishin gida ne ko kana kishin gida ne ko to lahiya kalau bismillah sunanka ba mai yi to ni ban isan karasa maka suna ba mabarin ce sai Allah <laughs> muna jinka amin kauce amma yana so ya mu labarin wani yaron ne wani dan uwansa ne abokin shi da shi ma ya tasirantu da shirin ya zama ya daina shan kwaya har ya eh. gida iyayen su suka mamaki wa alaikum salam amma kaman kana kama aka sale hakan nan kaman lafiya kam eh, hello to layin to yanzu na guyu nan kaɗan jira mu kaɗan karka kashi in kana da credit mai yawa bari mu ji wannan ma na muna jin ka ni dai ina fatan mun mu sannan yi ta muna godiya mutumin guyu muna jin ka to maka mu in ka tafi wani da ya kishi kayan ina zama damu kamar yaya ka ɗauki ɗan wani ka ilmantar da shi kuma ya zama damuwa ta yaya ka ilmantar da shi a a wani irin damuwa zai zama maka misali ah, ba muka ce ai ba mu ce ka ɗauko shi daga gidan baban shi ba muka ce ka taimake shi ne yana gidan baban shi ne eh ya to muna to muna godiya ai ba sai ka dauko mutum daga gidan baban shi mutum ya kalli ah, ayya to ya wa alaikum salam yawa muna jin ka dawa muke magana muna tare da alhaji muhammad direban haikot bismillah malam muhammad to gaskiya wannan maudu'in nasu yana da kyau kuma ni ma ina fatan cewa gwamnatin jiha za ta taimaka game da farfaso da wannan fannoni na koyon sana'a na matasa mm. da zai rage wa matasa zaman banza Yau mm. mm-hmm. saboda haka muna fata shi gwamna da yake shi mai sauƙin talaka ne mm. kuma shi dama na jama'a ne ko kuma ya yi amfani da wannan kokin jama'a ya yi wannan abu na farfaso da wannan fannonin to Allah ya sa ya ji mm, muna godiya sosai muna godiya kuma muna dab da karkare daukar layukan waɗanda suke kiran mu a cikin wannan shirin kuna iya kiran mu a ƙarƙashin ƙarshen wannan shirin eh, domin tufa albarkacin bakin kwelo? alaikum salam malam barka da rana lafiya lafiya kalau da wani ke magana kana magana da Aminu abokin Suleiman Kazi abin gaisuwa ina gaisuwa na da Suleiman Kazi to man Suleiman Kazi ina jin ka eh ina dan son yi wani batu ne akan wannan al'amarin namu ba hmm. ko wani kwanaki na yi magana a kan iska kuma na kan iska ne tun da ka tashi ka taɓa kai nan gaskiya kai na na ji a kai abu ne wani sabon abu ne kuma ba haka kwanaki na ma fatanci na ke ma har an dauko wani abu daga na sha aka kawo adama mm. dubu takwas yanzu haka akwai a baya police Barak nan akwai wani yamurin da ya bini da kudi dubu goma je masa wani construction na ki a kan da ya da damu mm. to wayan su yan wani yanzu na ci suna ta kira a ban yi kira ma amma wani suna ta kira sai gaishe gaishe ba gaishe gaishe muke bukata ba yanzu muna so ne mutum ya tashi ya mhm. jarraba ya yi mhm. ya yi shi ne nima farin aiki na don su dinga kira buri na su tashi su yi ne kawai mhm. ni abinda kokolon ka kake tunanin zai yi nan ka yi shi kawai karfe tunanin wani abu mhm. ina jin daɗin faɗakar da hakan da kake waɗansu suna cewa ina kira ne a eh, muna muna jin daɗi jin daɗin ka gwada shi kawai to ba wai jin daɗi ba mutum ya ce wa yana jin daɗin shirin nan jin daɗin kawai a raina <laughs> yanzu haka wanda ya bin da 10,000 wallahi ban yi ba to yanzu hakan nan ka gani amma mutane suna ta kira muna jin daɗi abun ya dan bular da jikin da suna jin flying ya kai kowa to ni ni wata rana da wata rana ni ma da yanzu haka yana da wani aboki yanzu hakan nan mm. yanzu mun yi da shi yana hada yanzu nefa zai hada maka nefa a wani abu ko mutu ko dakuna hudu ko biyar sai hada maka da kai ne in mm. ya kulle za ka iya kulle Mm. sai a wayansa mm-hmm. da kuna sauran nan ba za su samu wuta ba sai na da kai ne mm. a cikin bango sai hada ba har gidan fitiri an kai shaje gidan fitiri kafa aboki ne ne yanzu haka muna tare da shi a da muka yi magana da kai na kwanaki ba yanzu akwai abin da kuma na ɗauko ina kokarin hada ko mm. makwabta na wanda muke guri dai ba sani ba mm-hmm. ina kaga wannan da lamuna to godiya sosai muna godiya kuma kai ne da ka muka kawo karshen wannan shirin da kai a daidai wannan lokacin Allah ya saka da alheri sosai sosai kamar yadda ya faɗa ba kawai muna jin daɗin shirin nan ba a'a menene muka rubutu da shi sakamakon shirin menene muka yanzu ka madadin Abdullahi Muhammad Bello sai Suleiman Kazinu Abdullahi Suleiman daga nan gidan rediyon Najeriya Fumina FM Yola ke cewa alamin muhammad gire mai taya mu gabatar da wannan shirin yana kwanciya a asibiti sakamakon hatsari da ya ɗazu mm. muna masa roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya kuma muna roƙon masa addu'an dukkanin masu ranar wannan shirin mm. allah ya tashi kafin sa muna gode amin amin amin ba ma tsoron kurar hazo mana gizo mun tsallake ta rukun gizo mai sanya samu a damuwa. Rakumi ya bada sabon giba.